إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وعجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتغى ألا ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin yammaci na juma'a takwas ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da shida ga watan jun shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a fakara da malan yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam wa la tashukka annahu sahibu hawa mubtadi'un wa'lam anna jawra as-sultan لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جوره على نفسه وتطوعك ودرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك بنيتك آه، ما لن يكتوى سوى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار دلوك تندك جوان متمي ينا سوكا أكن هديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم أو يريد Au ya ruddal athar ko kuma yana maida hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mai hadisi ya ce ce bai da ba Au yuridu ghayra al ko kuma duk abin da zai yi a cikin addini yana neman wani abin da ba hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai malam yace fattahimhu alal al islam ka tuhumci musuluncinsa cewa akwai alaman tambaya a musuluncin irin wannan mutum wala ta shukka annahu sahibu hawan mubtadi'un malam yace kaska samu shakka irin wannan mutumin mutum ne mai bin san ransa kuma dan bid'a ne abin nufi anan shine malam yana mana ishara ne duk lokacin da ka ga mutum yana suka akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai alaman tambaya a kansa saboda daga cikin rukunan yin imani da manzon Allah guda hudu ne na farko ta'atuhu fi ma amara na biyu tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajtinabi amma naha anhu wa zajar na hudu wa alla yu'badu Allah illa bima shar'a na farko ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin dukkan abin da ya bada umarni in dai aka ce ma manzon Allah ya bada wannan umarnin sami'na wa ata'na kaji za ka yi biyayya wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da ya bada labari akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka da dama wa'ansu mun gansu wa'ansu a nan gaba ne zamu ci karo da su to ana so ka gaskata wa'annan labarukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaga kaɗan daga ciki kaga misali akwai dajjal dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa lokacin da Tamimu bin ausi ne dari ya gansa da ido ya gansa ne a tsakiyar teku hadisin imamu muslim hadisin fatimatu bin qais sun shiga cikin teku suna tafiya sai daniniya ta rike su na tsawon wata ɗaya a cikin teku ya ce sai muka je bakin gaba na tsibiri muna zuwa daidai wajen ya ce sai muka ga wata dabba duk jikinta gashi gaba da baya baka iya gane ina ne fuskanta ina ne bayanta tamimu bin ausir da ya ce mu talatin ne a lokacin sai na ce mata muka ce mata ma anti kewa ce ce sai ta ce ana jassafatun ni mai bincike ce sai ce fa waqa'a fi qalbi annaha shaytana sai na ce kai wannan da ganinta shedaniyan mace ce id ma'aha rajul tunda akwai namiji tare da ita to kenan suna iskanci in ji tamimu bin ausin dari yake cewa yace sai muka fara tambayar da ta ce a'a in taliku ila zalika dhayr ku je wancan kogon tajiduna man huwa yashtaqu ila su'alikum wa yujibu an su'alikum za ku ga mutumin da ke shauki akan tambayan da ni kuke min kuma zai ba ku amsa yace muna zuwa cikin kogon nan fa'iza bi rajulin a'azamu insanin ra'ainahu ya ce sai ga wani ƙaton mutumin da ba mu taɓa ganin irinsa ba mashdudun bi an ɗaure shi da kasa a tsakiyar teku a cikin kogo a ɗaure sai fara musu tambaya sai ce ku bani labari akan ainihin zagar idan ruwan zagar wanda ke tsakanin Iraq da Palestine yana bulbulowa suka ce yana bulbulowa dadinan da ke kusa da shi ba ya ce a ɗaura ba amma yana tambayan abin da su sun gani shi kuma bai taɓa ganinsa ba tun da Allah halicce shi a wajen yake suka ce e ya ce mutanen ƙauyen da suke gefe suna ci? ya ce e sai ce akbiruni an qaumin arab ku ba da labari akan larabawa sai suka ce nanu qaumun arab mu mu larabawa ne sai ce akhbiruni an nabiyil arab ku ba da labari akan annabin nan na larabawa tamimu bin awfin dari dariya lokacin bai musulunta ba a ah, su gashi ba su yarda da shi ba ga wani mutumi a daure amma yana ba da labarinsa dalilin da ya sa tamimu bin awfin dari ya musulunta kenan sai suka ce ya fito sai ce shin mutane na shiga addininsa sosai suka ce eh ya ce shin ya yi fada da laraba bi ma'ana yakin badar ya ce eh yaya ya kasance ya ce ya samu nasara a kansu sai dajjal ya ce ashe na kusa fita daga nan farko abin da ya ce musu in yu'minu bihi fa huwa khairun lakum in suka yi imani da da manzala shi shi yafi musu alkhairi mutum a cikin kogo yana fadin yin imani da Manzala shi ya fi alkhairi sai Tamimu bin Aus dinari ce, sai muka tambaye shi man anta wai kai waye sai ce ana masihin dajjal ni ne dajjal fitinar da Allah ya ajje wa duniya tun da ya halicci duniya babu fitinar da ta kai fitina ta in banda fitinar kiyama ya ce zan zagaye ko'ina a duniya a kwana arba'in banda makka da madina sai ce a kalman da ya amfani da shi tiba madina kenan da tamimu bin ausin dari ya dawo garin madina ya gaya wa manzan Allah ga abin da ya gani ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annaka rasulallah sai manzan Allah ya hana shi wannan labarin sai hana shi kailula sai ce ja'ani khabarun min tamim bin ausin dari fa asarrani fa mana'ani min alqailula yace labari ya zo min daga daga tamim bin ausin dari ya hana ni yin siyasa baccin rana sai ya fara ba su labari tun daga wannan lokacin akai azhar aka sallah aka dawo ya ci gaba da labarin dajjal aka la'asar ya ci gaba da ba da labarin aka yi magariba ya ci gaba da bada labari aka yi isha sahabbai saboda firgici da yadda manzan Allah ya bada labarin da jal duk mutum na tafiya sai ya dinga dan waiwayan bayansa ko kila da jal na bayansa saboda firgici to alamomin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zai fito daga cikin alamomi shine duniya za ta cika da zalunci na ɗaya kenan na biyu ran musulmi zai zama ba komai ba cikin wulakanci ana zubar da jinin musulmi na biyu na uku ya ce shugabannin duniya ga baki ɗaya azzalumai ne su sa'an nan na biyar mata sun fi kowa yawa kuma fitinansu ya fi yawa ana cikin haka ya ce za a samu mutum zai fito daga cikin tsatsona a garin makka saudiya ya ce yamla'ul abu kistan wa adla kamar tuni a zulman wa jura zai cika duniya da adalci kamar yadda aka shika ta da keta da zalunci wanda saudiya ita ce za ta zama world superpower ka yadda ko baka yadda ba mun yadda manzala ne ba da labari zai mallaki duniya ga baki ya zama shine ke bada kwantarol. to ana cikin irin wannan ne yace yuwafi usmuhu? ismi wasmu abi ismu abi sunansa sunana daidai da sunana sunan babana sunan babansa bi ma'ana Muhammad bin Abdullah manzo Allah ya ce wannan daga cikin tsatsuwar yake to idan ya zo shekara uku kafin fitowar dajjal saboda manzo Allah ya nuna hanyar Iraq yace daga wajen da dajjal zai fito kenan shekaran farko za a samu one third na ruwa a shekara ta biyu saura shekara uku kafin dajjal ya fito to za a samu one third na ruwa shekara ta biyu za a samu two third na ruwa shekara ta uku ko ɗugu ɗaya ba za a samu ba dabbobi za su mutu sahabbai sai abin ya musu girma suka ce ya ma'aikin Allah mutane muminai ya za su yi tun da ba abinci sai manzo Allah ce yakfihim ma takfil mala'ika abinda zai wadatar da mala'iku shi ke wadatar da su kaji yunwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka ji ka koshi shine abincinka a wannan shekarar da ba ruwa to a wannan shekarar da jal zai zo zai zagaye duniya gaba kida a cikin kwana arba'in manzala ce kwana na farko kaman shekara ɗaya kwana na biyu kaman wata ɗaya kwana na uku kaman sati ɗaya kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muka saba gani sai ya zo yana zuwa mafi galibin mabiyansa yahudawa ne sai ce sai mata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta ka duba masih ad-dajjal wa nuzul isa ibn maryam na imam qurtubi yace a wannan lokacin saboda bala'in dajjal manzo Allah ce mutum in ya ji labarin dajjal zai kama matarsa ko yarsa ko kanuwarsa ya daure ta yana kuskurewa ya sake ta ya kwance Ah, wato daurin da ya mata tana fita shi kenan ta bi dajjal saboda bala'in da dajjal ya zo da shi manzo Allah ce mutum zai yi tunani yana da imani amma bala'in musiba da shubha da dajjal ya zo da shi sai batar da kai sai ce in ya fito ina da rai ni zan kare ku amma idan ya fito baya na kowa karfin imanin shi ya cije shi haka manzo Allah ce to a lokacin da dajjal zai gama zagaye ko ina a duniya zai so ya je garin makka ya je garin madina bai samu shiga ba mala'iku sun zagaye wani mutumi zai fito daga garin madina zai ce kai ne dajjal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a kanka sai ya sa takobi ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe saboda bala'in dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sifanta yana da wa'ansu wato khawariqul adat abubuwan da ya saba al'ada zai kalli sama zai ce zubo da ruwa sama za ta fara zubo da ruwa sha zai kalli kasa ya ce fitar da tsirrai kasa za ta fitar da tsirrai zai zo makabarta zai ce kai ku fito duk za su dago zai ce ni waye sai su ce kai Allah ne zai ce ku koma kaga fitinan dajjal ba wai rayayye kadai ba hatta ce sai da shafe shi shi sa manzo Allah ya koya mana ne yin addu'a a tahiyan karshe neman tsari daga bala'in dajjal to a lokacin da ya ka yayi na farko ya kara hada mutumin nan yayi na biyu a karo na uku sai kashe ya kasa kashe wannan mutumin sai ce mai mu yanzu ma muka kara gaskata cewa lalle kai ne dajjal din da manzo Allah ya ba mu labari akai sai ya fita zai zo garin makka a lokacin Allah ya saukar da annabi isa dan maryam tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na diga lu'ulu'u zai sauka hadisin imamu muslim hadisin nawas bin sam'an al-kilabi yace idan ya sauka za a tsaye da sallah ga mahadi kenan shine Muhammad bin Abdulwahab sai ya ga annabi isa sai ce mai bismillah kai wa mutane sallah sai ce a'a Aiku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamai ne ga juna saboda haka sallah nan an tsaye da ita ne domin ka kai wa mutane sallah to a lokacin ne mahdi zai wa mutane sallah yana idar da sallah sai dajjal yana so ya shiga garin makka bai samu dama ba annabi isa sai tankare shi yana tankaransa yana suna ido hudu da annabi isa sai narke kamar gishiri sai gudu sai annabi isa dan maryam ya bi shi tare da musulmai sai ta gudu sai ya je babu lud kuma ya zo wajen manzala ce zai zo wajen ne da yahudawa su ne mabiyansa shi sa suka yi wani fim akan wannan hadisin jassasa suka sa mai suna lord of illusion yana nan sun sa mai wannan suna idan ya bi shi ya ce a daidai babu lud lud garin lud sai da na'umar ne ya buɗe ta yi cita da yaƙi a falastin take a nan kofar garin manzo Allah ce annabi Isa zai kashe shi idan ya kashe shi ya ce duk wani ba Yahudiya da ke tare da Dajjal a wannan lokacin shine za a fara bin sa ana kashe su duk inda ba Yahudiya ya boye sai abin nan yayi magana ya ce ya muslim ta'al khalfi wara'i Yahudiyun faqtulhu ya kai musulmi ka zo a bayana ga wani ba Yahudiya ya boye zo ka kashe shi yace illal gharqad yace banda wata itaciya da ake kira gharqat fa innaha shajaratuhum ita wannan itaciyar bishiyar su ce ita ce wanda kaga ana nuna su suna dasa ta a New Israel wannan itaciyar ita ce kadai ba za ta yi magana ba amma duk wani abin da ya boye mota mashin gida sai ya ce zo musulmi ga wani ba yahudi ya boye a ciki na ka kashe shi ya karya cross ya kashe aladu to a wannan lokacin shi ne duniya za ta ci gaba annabi isa zai aure zai haifa suna nan ana nan ana nan mutane na cikin mutanen kirki fa ba ana maganar mutanen banza ba ne ba nan sai Allah ya sako ya juju ma juju sai cewa annabi isa to na fa sako ya juju ma juju a cikin ku babu wanda sai kashe su ka san zai ce kai yanda ake da na'ura waye waye Allah zai ce wa annabi Isa babu wanda ya isa ya kashe su a cikin ku manzo Allah ce saboda bala'in ya juju wa majuju hatta annabi Isa sai ya gudu ya aukar dutse sai ya daga hannu ya roki Allah ya Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i sai Allah ya turo wato tsuntsotsi su liƙe a wuyan ya juju wa majuju yamutuna ka mauti nafsin wahidin manzo Allah ce za su mutu kaman mutuwar ran rai guda daya za a waye gari gabaki daya za su mutu gabaki daya babu inda zaka taka a doran kasa face gawan ya jujo ma juji ne hadisin imam muslim ya tabbata ya jujo ma juju mace ɗaya in za ta mutu kafin ta mutu sai ta haifi yara dubu ɗaya za su cinye abinci za su ko ina ganye waye babu za su cinye ce to a wannan lokacin ne sai Allah ya turo wa'ansu tsuntsaye fa yursilu tuyuran sai Allah ya turo wa'ansu tsuntsaye a'naquhum ka'anaqil bukht wuyoyinsu kaman wuyar raƙumi shine wasu malamai suka fassara shi da na'ama ostrich sai su dauki gawan ya juju ma juju su jefa shi inda Allah ya ga dama to anan sai Allah ya yi umarni sama sai ta saukar da ruwa kaga dama an shekara uku ne ba ruwa to ruwa idan aka samu ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkanta sa ɗaya sai ya shayar da kabala kabala doki kostin marafa anguwar rimi sa guda ɗaya kowa a anguwar nan zai sha ya kushi apple ɗaya mutanen gida ko sun kai hamsin za su ci su kushi ƙasa za ta fitar da albarkacinta to daga nan ne allah zai zai turo wata iska duk wani mutum mai imani idan ya shaƙe ta sai ya mutu to ana nan ana nan ana nan sai Allah zai ɗauke ƙur'ani sai a waye gari babu ƙur'ani a doron ƙasa wanda mutum ya haddace sai a shafi. wanda ke cikin musa in ka buɗe sai koma farisal hadisin imamu ibnu mada hadisin huzaifatul yamani yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari dare daya Allah sai dauke Qur'ani ko aya ɗaya ba za a samu a doron kasa ba abinda zai rage shine la ilaha illallah kadai mutane suka sani ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san kaza ba to daga nan ne Allah zai turo dan Afirka gajere baki buwami zai zo ya warware ɗakin ka'aba block bayan block hadisin abdullahi bin mas'ud wanda imam bukari ya kawo block bayan block da sojojinsa in ya warware sai mika wannan wannan ya mika wannan sai su jefa shi a ruwa ina kenan jidda kaga yanzu ba qur'ani ba me ba ka me rage tashin kiyama kaga duk wannan labari ne manzo Allah ya bada to wajibi ne kai imani akan alamomin da manzo Allah ya faɗi na zuwan dajjal gashi nan muna ciki yace za a wayi gari ba a labarin dajjal kwata kwata mutane duk inda kaje hatta malamai ba sa maganar sa a hudu ba ba a cewa komai akan dajjal to a irin wannan lokacin Allah zai turo shi to ko yanzu in ka zauna da mutum labarin abinci in ka zauna da shi labarin iyali in ka zauna da shi labarin kuɗin makarantar yara idan labarin kenan duk da ka zauna ko ba labarin wani kaza kawai to a irin wannan halin shine da jal zai fito kaga nan tasdiquhu fi ma akbar kenan na uku wastinabi amma naha anhu wa zajar nisanta duk abinda manzon Allah ya yi hani akai kuma ya tsawatar wa Allah yi ubadullaha illa ma shara'a. kada a bauta wa Allah sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummansa to shine malam yace idan kaga mutum na suka a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tuhumi musuluncinsa Da wannan ba musulmin kirki bane dole ne ya zama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce au ya ruddal al'athar ko kuma baya karban hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Muslim yake cewa ana gab da a samu mutum yana zaune akan kujeransa a ce mai manzo Allah ya ce ya ce mu ba mu same shi a cikin littafin Allah ba yau akwai me yan kala kadu ko sun ce babu shi a ina a Qur'ani saboda haka me ba za su yi aiki da shi ba kaga yanzu muna cikin irin wa'annan sai ce au yuridu ghairal athar ko kuma yana so yayi amfani da wani abin da ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba sai malai yace fattahimhu ala islam ka tuhumci musuluncin wannan mutum saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci lokacin duk duniya babu wato natsatse ba ana cikin kafirci da duhu sai Allah ya zo da wannan haske na musulunci Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ce tabbas Allah yayi baiwa ga mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da ya aiko da manzo daga cikin su wannan manzon yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah wa yu'allimuhum alkitaba yana karantar da su qur'ani wal hikmata da kuma hadisai wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan musulunci suna cikin bata a fili larabawa kafin zuwan musulunci idan budurwa ta cika budurwa za a samu samari goma suna zana da ita har sai ta yi ciki ta haihu ranar da za a yi suna guda goma nan za su zo su zauna sai dattijo a cikin al'umman nan zai zo tsoho kenan sai ya zo ya ce to a cikin samarin nan guda goma in ya kalli yaron sai ya kalli goma nan sai ya nuna wannan ya ce wannan shine baban yaron shi kenan ya zama baban shi ko kuma ita yarinyar da kanta ta zo ta kalle su ta kalle su duk wanda ta ce wannan shine baban yaro na shi kenan ya zama mijinta kenan ko kuma ta duba waye ya fi wani ni'ima a cikinsu ta zaɓe shi shikenan ya zama mijinta kenan in za su yi ɗawafi tsirara suke yin tsawafi mata cikin dare sai su ɗauki auduga su tura a al'auransu su toshe sai su dinga waka al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu fama bada minhu fala uhillu yau wani ɓarayi na jikina zai bayyana ko gabaki ɗaya, amma ba abin da ya bayyana fa ba wai na halatta ne. su kuma maza da safa ko da rana suke dawafinsu su ma zandir duk wannan suna yi in mace aka in mutum aka mai ya mace sai haka rami ya binne ta saboda an haifan mai liability aka haifan mai ma namiji ya ce kai talauci yanzu ya yi kanta ya'ya uku za ki haifa daga yau in kika ƙara haifan ya'ya sunanki Wajen road ko ba haka ba ne gashi nan dai ɗabi'ar ta dawo yanzu ko ta dawo ba wanda da jahiliyan ake yi aka yi hani aka yi to yanzu ta ƙara dawa cikin al'umma wannan suke yi sa'an nan kuma yahudawa in mace ma na haila ba sa cin abincinta ba ta ma zama a gidansu bukka za su ajiye mata a waje sai ta gama haila za ta shigo mata kawai suka zama abin banza da sauransu mutane wanda ya fi kowa ƙarfi ya kwashe kayansa ya ajiye duk wanda ya fi kowa ƙarfi shi kenan kaga an koma irin rayuwar somaliya kenan a kabila kaza wanda ya fi ƙarfi shi kenan tiritirin nan nashi ne can ma wanda ya fi wannan ƙarfi to irin wannan haka ake yi amma me musulunci da ya zo sai aka share wa'annan abubuwan wanda da makiya juna ne sai suka koma masoya juna shine Huzaifa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair ya ya ma'aikin Allah da muna cikin sharri da jahilci sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi na musulunci kaga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim yake cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum خير ممن لا يخالط الناس nas يصبر على ala دا mu'minin da yake cakuɗeɗeniya da mutane ke mu'amala ya zauna da wancan ya mare shi ya cutar da shi ya kwace mai kuɗi ya cuce shi ya mai kaza ya yi haƙuri ya fi alkhairi fiye da wanda ya ce a ni ba na son a takura ni ba na so a dame ni sai je ko ba shi kaɗai shi yake rayuwa manzala ce to me cakuɗeɗeniya da mutane wancan ya zage shi wancan ci mai mai habaici wancan ya ci mai dukiya wancan ya ha'ince shi wannan ya mai kaza yayi hakuri akan wannan cutarwan wannan ya wancan da ya koye shi kadai baya mu'amala da kowa alkhairi a wajen Allah kaga abin da mutane yanzu suke so su yi kenan ko in mutum ya dan samu kuɗi sai ke kai ai shi baya so ya zauna cikin mutane balle su dame shi su takura shi sai je koma can wani waje ihun ga banza sai ya zauna daga nan kuma ba ruwan shi da mu'amala da mutane da sauransu to wanda zai zo ya zauna cikin mutane wancan ya zage shi wancan ya mai kaza wannan ya cuce shi wannan ya mai kaza amma ya yayi haƙuri ya daure da abin nan da suke yi manzala ce wannan ya fi shi alkhairi akan wancan da je koyi shi kadai kaga kenan yana nuna maka muhimmancin mu'amalantar me mutane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a lahira duk wani ibada in an ajiye sallah babu abin da ya kai mu'amala nauyi a wajen Allah in aka zo auna skelin aikin mu'amala to ya fi kowane ibada banda sallah nauyi a skeli shi ne manzala ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu abin da ya kai kyakkyawan mu'amala da mutane nauyi idan an zo auna shi a cikin ma'auninka na ayyukanka na alkhairi ranar tashin kiyama kaga ko shine muke lakin tsakaninmu da juna tsakaninka da dan uwanka tsakaninka da abokinka tsakaninka da matarka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da wanda ma kuke aiki ko ma'aikatanka shine muka rasa shi za ka ga muna da matsala saboda shi mu'amala haƙƙi biyu ne haƙƙin dan adam da haƙƙin Allah ko duk inda ka za ka yi wayin din mu'amala haƙƙin nan guda biyu ne haƙƙin Allah haƙƙin dan adam to wanda ya kiyaye ga yana da yana da nauyi guda na biyu wanda kuma ya rasa shi kuma me nauyi biyu shi ma har ila yau a kansa na laifi ga haƙƙin Allah da ya tauye ga kuma haƙƙin dan adam da ya tauye kaga haƙƙi biyu shi sa manzo Allah babu abin da ya kai shi nauyi a wajen Allah ranar tashin kiyama malam yace wala tashukka annahu sahibu hawan mubtadi'un kada kai shakka irin wannan mutumin da ya bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ruwan shi da hadisi shi ba ruwan shi da hadisi kuma in an kawo mai hadisi ma sai ce a'a shi sai an bincika masa sai ce to wannan mutumin yana bin san ransa kuma dan bid'a ne kamar misali ka a karanto maka hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuda ya fada a cikin abin shan ku kai ne ka bude yogurt ka zuba a cikin kofi sai kuda ya zo ri sai fada ciki manzon Allah ce yagmisu ka tura kudan ciki sun maliyan za'ahu sai ka ɗago shi sai ka cifar. ka sha kayanka wani zai ce kai kuda fana hawa kashi yana hawa kaza yana hawa kaza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana fadawa ne a cikin abin shan mutum da fuffuken da akwai guba a ciki kuma fuka-fukansa guda biyu ɗaya akwai guba ɗaya akwai waraka sai ce to in ka dirniya shi wanda ke da warakan zai kashe guban da ya jefa maka kaga wannan likitan ne likitoci kenan sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane likitoci ma da wani likita ya je yayi bincike yayi bincike yayi bincike a turai sai ce shi ya gano wato a ɗaya daga cikin fukafukan sauro a kuda akwai waraka ɗayan akwai cuta sai da ya gama da wani ta ai mu wannan mun san shi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ‘yan kai sai karanto mai hadisi yana gana ka sai musulunta shi ya ga ya daɗe ya yi shekara wajen goma yana bincike to shi nan a mu mun san shi da daɗewa sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah to ka ce a kai yanzu ya za a yi a ce guda irin wannan ya faɗa kaza da kaza kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka saboda haka ka dilbiya shi ka cire shi kakkai yi shakkan komai ba wani cutar da zai same ka in ka fara shakka ma akwai abin tuhuma a imanin ka saboda ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan maganar ba kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi to irin wa'annan suna da yawa kamar misali kana ciwon ciki sai ka je ka samu fiyo zuma ka sha zuman da ba a sa mai lebo ba ba a sa mai ingredient na abin nan storage da sauransu da a'a furar zuman in ka sha adadin da ake bukata za ka warke daga ciwon cikin nan kaga wannan waye ya faɗi Allah da kansa a ina a cikin Qur'ani shi yasa wannan sabon da zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ciki na na ciwo manzo Allah je ka sha zuma ya sha ya dawo yace ya ma'aikin Allah bai daina ciwo ba yace sadaqallah wa kadhaba batnuk Allah dai ya gaskiya cikin gare ƙarya ko ma ka sha sai ya kara koma ya sha ya dawo sai da manzala ce koma yana sha na uku da ya dawo sai ce cikin ya warware sai ibn qayyim al-jawziya a cikin tibbin nabawi the prophetic medicine sai ce dalilin da ya sa wannan mutumin da ya sha karo na farko bai warke ba adadin da ake so ya sha kwantitin ne bai sha ba shi sa ciwon bai dena ba da ya sha kwantitin da ake bukata sai yanki kaga waye ce akwai waraka Allah da kansa to kaga irin wa'annan sai ka yi imani da shi ka miƙa wuya kada ka ce a ni yanzu sai na jira wani likita ya zo tun da yanzu muna zamani ne na viruses da kuma waye-waye uh, saboda haka kuma duniya yanzu ma an ci gaba sai an zo da uh, microscope an zo da waye an yi test an yi tesis an yi waye an je uh, labri an je an yi waye a jibawan Allah je rawa halar da in ka samu zuma tatse ka sha kayan ka ban Allah cikin ka zai daina ciwo da izinin Allah kaga wannan magani ne shi yasa idan ka lura da kyau duk wani maganin ciwon ciki da bature yayi ko likita ko ƴan pharmacy suke yi ka duba sai kaga akwai zaki a cikin sa duk wani maganin ciwon ciki da zaka ga sun yi sai kaga akwai zaki a cikin sa akwai dr muza ko akwai aka san haka eh to shi kenan to kaga ashe kenan duk wani maganin da likita zai yi in dai a wajen fannin ciwon ciki ne sai kaga an sa mai zaki da makamancin haka kaga saboda zaki yana bude ciki a yana daga cikin hikimar da ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan an haifi yaro a mai tanik ko a sa dabino a tauna sai a diga mai zaƙin ya zama shine farkon abin da zai shiga ina cikinsa zai buɗe masa wannan kaɗan daga cikin hikimar kenan sai malam ya ɗaura wani bayani wanda ni da kai yau muna fuskantarsa a Najeriya sai ya ce wa'alam ka sani ya kai ɗan kwana musulmi anna jawra sultani la yunqisu fariqatan min fara'idillah zalincin shugaba yace ka sani zaluncin shugaba baya rage wani farilla daga cikin farillolin Allah da ya daura maka zaluncin shugaba baya rage farilla daga cikin farillolin da Allah ya daura maka farillolin nan guda biyar sallah ko shahada guda biyu ko zakka hajji da kuma me da azumin watan ramadan zaluncin da shugabanni suke yi shi ne zai rage maka wannan aikin ba shi ba ne zaluncin suna kansu amma fa kada ka ce dan suna wancan to gari ya yi zafi haƙƙin da Allah ma ya ɗora maka ba za ka yi ba ba ka da wani uzuri a wajen Allah yanzu misali ba shi za mu shiga Ramadan ba da izinin Allah nan da 'yan kwanaki ko to yanzu suwaye ke riƙe abinci saboda ya tsada yanzu ba a hana shigowa da shinkafa ta ko ina ba saboda me na gida ya tsada duk shekara sai ramadan ya zo ake yin wannan abin wanda sauran kasashe na musulunci suna burin su samu lada ne ma kaya saboda falalan ramadan zai siyo kaya tireloli sai karya su saboda dai kawai ya sauwaka wa mutane saboda ya dace da hadisin nan na manzon Allah da ya addu'a hadisin Imam Muslim yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah manzo Allah ne wannan addu'a duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya Allah ka tausasa mai duniya da lahira yace wa man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai duniya da lahira waye wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za zaka ga duk irin wanda suke irin wa'annan abubuwan zaka ga sun samu kuɗin amma bayan Ramadan ka zo ka tambaye shi me ya tsina na babu komai ya talasha zaka ga kuɗin ya kare da zaka tambaye shi me ya tsina na wa kansa babu to kaga kuma wa ke yin wannan aikin musulmi kana nan a ƙasar da kake rayuwa wanda ba musulmi ba idan bid'a shekarar sa ta zagaye na addinin sa me yake yi sai bananza ko sai a karya abubuwa a fito da shi ana siyarwa kai ba abun kunya bane a wajenka kai da kake da addinin gaskiya kake bautawa Allah kuma ka san zaka samu lada ka ce a ah, kai shekaran samun kuɗi ne har ɗan kasuwa sun gane Allah kai mu Ramadan kowa burinsa kenan saboda shekaran samun kuɗi kenan Allah ya shirye mu kuma ya shirye wa'anda suke irin wa'annan ayyukan to malam yace ka sani fa zaluncin da shugaba yake yi baya rage wani farilla daga cikin farillolin da Allah ya daura maka allati tarabaha ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam farillolin da Allah ya fallanta a bisa harshen manzansa tsira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa jawruhu ala nafsihi malam yace zaluncin wannan shugaban yana kansa ne sahabbai suka tambaye manzon Allah a ruwayin Imam Muslim ya Rasulullah ara'aita al-a'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka kai zamanin da shugabanni suna tsayuwa su ce sai mun ba su haƙƙin su mu kuma haƙƙin mu sun hana mu fa ma za ta amuruna ya ma'aikin Allah me kake so mu yi kaga wannan tambaya ce da sahabbai suka yi da daidai da halin da ni da kai muke ciki a Najeriya ko haka ne sai manzo Allah ce fa'tuhum haqqahum wa sallallahu malakum ku ku ba su haƙƙin su ku roki Allah ya baku naku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abinda yake kansu wanda Allah ya daura musu na haƙƙi shi ke kansu Allah zai tambaye su akai gobe kiyama ku kuma abin da ke kanku shi Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama kaga da talakar Najeriya zai fahimci wannan kyakkyawan fahimta ya zauna lafiya dukufa za ka yi kai ta ibada in ka mutu ka huta haka ne saboda Manzala Allah ce in aka ɗauko wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ya fi kowa bala'in wahala in aka ɗauko shi ranar tashin kiyama sai a tsoma shi a cikin aljanna haka tsomau sai a ɗaga shi sai a tambaye shi wai a rayuwa ka san me ake kira wahala zai ce shi tun da yake bai taɓa sanin abin da ake kira wahala ba tun da yake shi bai san ma wahala ba ya ce in aka ɗauko wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a tsoma shi a wutar jahannama a mai haka sai a ɗauko shi a ce wai shin ka taɓa jin daɗi a rayuwarka zai ce shi tun da Allah ya ce shi bai san ma abin da ke kira daɗi ba to me yasa ba za ka haƙura ka bauta wa Allah ba wallahi babu wanda rayuwarsa ke cikin hatsari kamar talakan Najeriya kai da ka san baka ji daɗi ba a duniya ka tsaya ka bauta wa Allah ka tsaya kana cewa Allah ya isa mugaye waye waye in ka mutu Allah ba zai tambaye ka wane bai yi kaza ba wane bai yi kaza ba Allah zai tambaye ka ka bauta masa ko baka bauta masa ba shi ne Allah zai tambaye ka to iya ruwa fitta kai kamar yadda wani mawaki yake cewa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabsi yace kana son ka tsira amma hanyar tsiran fa baka bu ba yace ka sani fa jirgin ruwa baya gudu a tudu ko ka taɓa ganin jirgin ruwa na gudu a tudu a ina ke gudu a teku to saboda haka aiki za ka yi tukuru ka samu aljanna in ka tsaya ka ce a ai anan shugabannin ne azzalumai su ne suka sa kaza ka da wani uzuri a wajen Allah wallahi duk talaucin da kake fuskanta a yau baka kai talaucin da sabai suka yi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai matsayin da manzon Allah kan ce wa mata idan liman ya ce sami Allahu liman hamida kaf ku dago har sai kun tabbatar da maza sun gama dagowa saboda wani ma wandansa duk ya kece kada a ga al'auran su da Allah ya saukar da ayan hijabi babu kudin da za a siya zani da za a daura na hijabi buhu algarara na nashi ta ce muke yankawa buhun dabino sai a daura ta ya take cewa da daddare idan mace na tafiya kai ka ce dabino ne ke tafiya da kansa buhun dabino ne ke tafiya amma ce ce fa ka duba fa wai aljannan da suka nema suka samu mu yau kullum mun zauna sai mu ce talauci ne mana kanta shi za wallahi kaza da kaza da kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci akan yi wata biyu ba a yi girki a gidansa ba aka tambaye na shi me kuke ci ta ce baƙaƙe biyu dabino da ruwa mun ci Musharuwa sha ruwa shi ke wata biyu kaga iyakaci kai in talauci ya talauci ka ce da safe ne ba a ci ba amma da rana an samu da daddare ba a ci ba ana sa to wannan wata biyu a jere sannan kuma ka ce abin nan sa'idu bin amir al-jumahi radiyallahu ta'ala anhu ai an karanta tarihinsa anan ko a matsayin gwamna yake a garin shims shims ta fada a cikin Suriya yanzu ko lokacin da Sayyidina Umar ya zo president ne na duniya ya zo sai ce to me me akwai wani kuka da za ku kawo suka ce a gwamnanmu mu yana yin abubuwa guda hudu da ba mu natsu da shi ba na Umar hankalin sai tashi yadda na san gwamnanku da mutum kirki ne da sauransu me kuka ce yana yi suka ambata mai sai ce to shi shikenan gari ya waye gwamna da ya zo gaban president na duniya sai ce to me kuka ce gwamnan ku na yi barka barkaci suka ce na farko baya zuwa aiki da wuri ba gwamna ne baya zuwa office da wuri kuma ba ma jin daɗi sai aka tambaye shi to gafata malam yi bayani sai ya shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba ba zan faɗi ba ya ce ba ni da neman aiki a gidana ni nake taya mata na girki da sauransu sai an gama komai na tabbata kowa ya samu abinci sannan nake fita aiki shi nake lanci yanzu an san matsalan ko ba sani ma to sai yace me kuke tuhuman sa na biyu suka ce na biyu akwai ranan da yake ajiyewa a sati ba wanda ke ganin sa sai ce to yi bayani sai shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba zan faɗi ba a duniyar nan ta maliki yawon dini ban mallaki komai ba sai tufafin da ke jikina shine ne nake wankewa sai na ajiye rana ɗaya sai in wanke sai in koma ɗaki zindir sai ya bushe sannan in ɗauko in sake sawa shi sa ba na barin kowa ya zo wajena kuma ba na fita an san matsalan ko ba sani ba an sani sai ce me kuka ce yana yi na uku suka ce na uku in muka zo wajensa da daddare baya sauraron mu sai aka tambaye shi me yasa ya ce eh na raba rayuwa na biyu da safe zuwa yamma na ba su dare kuma na bawa Allah ne shi yasa duk wanda ya zo ba zan fito mai ba na ajiye shi ne domin ibada sai ce me kuka ce yana yi na hudu suka ce in an zo conference meeting sai a ga ya fita cikin hayyacinsa mu kuma yana bakanta mana rai a ce gwamnan mun ana cikin meeting yana fita hayyacinsa sai ce to wannan abin ya fi ƙarfi na kafin na zama musulmi akwai Khubayb bin Adi ina garin Makka lokacin da aka gama yakin Badar aka kamo shi yace a gabana aka dinga yanka Khubayb gunduwa gunduwa gaba gaba har yake yin waka yake cewa wallastu ubali hina uqtulu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shali mumazzai yake cewa ban damu ba in aka kashe ni a matsayin musulmi ala ayi jannin kana fillahi masra'i kowane bangare na fadi na mutu in zan samu dacewa ban damu ba saboda me Allah zai yi albarka a gaɓaɓuwan da ake yanka ta gunduwa gunduwa shikenan to a wannan lokacin ne sai ya daga kai sai ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tabqa minhum ahada shine a lokacin sai ya ce a bashi ya raka a biyu da ya idar da raka biyu sai ce assalamu alaika ya rasulullah yana garin makka ya yi wa manzan Allah sallama manzan Allah na cikin garin majina yana zaune cikin sabai suka je ya ce wa alaikum salam ya kubai ya ji Allah ya ji yadda shi ne sallaman kubai da na musulunta shi yake ba da labari sai na tambaya wai shi kubai din nan waye shi sai aka ce ai bawan Allah ne na karshe ya ce to tun daga ranar idan na tuna da wannan mutuwan da aka yi kashe shi ɗin da aka yi sai na fita daga ayyaci na tsoron da nake yi kada in je lahira Allah ce bai karɓi musulunci na ba gwamna kenan ba da sayyidina Umar ya ce a rubuto sunan talakawan garinsa garin Hims shine number 1 sunan gwamna sayyidina Umar ya ce eh? kuna nufin gwamnan ku talaka ne suka ce sai a yi satuttuka a gidansa ba ɗora abinci ba sai na umar yi fashi da kuka to kai ga ganin talaka ne ma kana ta surutu ga wani gwamna ga cikin gwamnoni satuttuka da abin nan sannan ka zo ka ce kana abin nan uzurin mu kenan mu zauna mu bauta wa Allah shine mu kubuta amma an ka tsaya ka ce wai ai saboda shugabannin nan azzalumai ne suna cutar mu kai idan ka mutu idan ka mutu Allah zai tambaye ka meye gwamnan Kaduna yayi zai tambaye ka ne ka bauta masa ko baka bauta masa ba to ba ruwanka ka tsaya ka gyara alakarka da ubangiji ka tsira amma ka zauna ka ce kullum baka da wani labari ai shugabannin nan azzalumai ne Allah ya isa ai Allah ya sa ma ba zai kama ni ba wallahi zai kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da shugaba ya ce in dai ba saban Allah bane ya ce ka hakura ka bi shi koda da ba so haka ya ce ko da ba ka so ka ga abin shugaba ya ce ka yi kuma ba saban Allah ba ne zuciyarka ba ta so manzala ce ka mai biyayya shi nan sai ka zauna lafiya yanzu wa kake yi wa biyayya Allah da manzansa za ka samu lada ko ba za ka samu ba za ka samu in ka kalle shi ta wannan fannin sai ka zauna lafiya amma in ka ce ai azzalumai ne sun yi mana kaza ba su yi mana kaza ba to kai ma wata rana kana kallo za ka ce wa dan ka zo kaza zai ce ai baba na ma azzalumi ne ba mama na nan yake dukanta ba ba shi kenan ba an yi wanwan Allah samu dace saboda haka ina gani za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba saboda wannan maudu'i ne mai faɗi sai mu ɗaura mu fara daga farkon gabansa insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu zuwa insha Allah akwai mai tambaya daga nan na eh eh ba wai wanda za su tashi ba su yi imani ba ne ai saboda fitinar da Allah zai fitini masu rai a rudar da su kaga har yanzu wanda wannan ai dole yana ce kuma yana da awon shi Allah ne kaga me zai faru kaga mutum sai sai amince ai dalilin fitinar kenan dalilin fitinar kenan shi sa manzo Allah ce kowa karfin imanin sai ya ce sa inda jal ya fito amma inda zai fito ina da rai ni zan kare ku amma zai fito bayana ne karfin imaninka shi zai cece ka shi za mu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai duk lokacin da ka ji an ce ga dajjal ya fito ka karanta farkon suratul kafi ayoyi goma farko in ka karanta ta Allah zai sa citadel zai sa shamaki tsakaninka da wannan dajjal ba zai samu wannan galaba a kanka ba sannan manzo Allah ya koya maka addu'an da zaka yi a tahiyan karshe shi sa liman ke tsawaitawa saboda ka samu wannan kariyar yace babu wanda babu annabin da zai zo face sai ya tsawatarwa al'ummansa akan bala'in dajjal yace amma ni zan ba ku siffofin da babu wani annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe gabani na da ya taba ambata sai ce innahu a'warun yace ido ɗaya ke da shi sai aka sa wai logon ido ɗaya a'a hadisin ba abin da ya zo da shi ba ɗaya kaman kwaruru yake ya fito haka ɗaya shine ya ɗaya kuma shafe ki ba wai ba wai ido ɗaya a goshi ba shi za ka gana ta kawo logon ai da jan ido ɗaya ba ido ɗaya ke da shi a hadisin ɗaya ne ya shafe ɗaya ne yake gani da ita an rubuta a saman idan kafirun ya ce kowane ni in ya gani zai karanta ta kafiri ne wannan kowane ni zai karanta ta a saman idansa a rubuta kafir haka manzo Allah ya ce to kaga yanzu me sai mu tattali imani kawai ko ko yau ko gobe Allah samu dace na'am wa salam eh duka yana daga cikin alamomi akwai littafi na Muhammad Bayumi sahihu ashratu sa'a ya ambato irin wa'annan alamomin da suke tabbata na wato ashiratu sa'a as-sughra da kuma ashiratu sa'a al-kubra kananan kananan alamomin tashin kiyama wanda duk yawanci muna cikin su yau duk yawanci muna cikin su yau wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata alaman tashin kiyama to akwai guda goma wanda in suka gama bayyana wa'annan goman nan in suka zo suna bin juna ne haka direct haka manzo Allah ce to goman nan daga shi sai kiyama goman nan na zuwa to ɗaya bayan ɗaya ne za su ta biyowa to har kiyama ta zo to kaga mutum zai tattali imani daga ciki shine hudowar rana daga yamma ta fada a gabas an rufe kofan tuba duk wanda bai tuba ba in rana ta fito da gwannan to daga ranan ko me za ka yi in kaga dama ka je saudiya zo ɗari Allah ba zai taɓa karɓar tuban mutum ba kuma saboda kofar tuban ne aka kulle ta tunda Allah ya lici duniya akwai wata kofa a yammacin duniya Allah ya rubuta a cikin a kofar an rubuta babu tauba kofar tuba ni da kai idan muka saba wa Allah muka roki Allah tuba muka cika sharuɗan tuba ta kofar tuban mu za ta bi sannan ta tafi ita wajen Allah to idan rana za ta hudo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta zo gab da faduwa tana sujada ne a karkashin al'arshin ubangiji tana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai Allah ce to wuce sai ta wuce sai ta zagayo ta gabas kenan manzo Allah ce akwai ranar da za ta zo za ta gama tazbi sai Allah ce ba zan naji koma ta inda kika faɗi to sai gari ya waye kawai sai ka ga rana ta hudu ta yamma tana huduwa ta kofar nan za ta shigo tana shigowa sai kofar ya rufe shikenan duk wani tuban da mutum zai yi kuma an daina karba kuma kaga shi sa me gara mutum yayi kokari ya tuba kafin lokaci kada mutum ya ce a ah, ai da saura na yanzu kuma ni matashi ne ko kuma a ah, ai da saura tunda ina numfasawa bari in daga sai na je Saudiya ka sani ko ba za ka je Saudiya ba ka sani ma daga wajen ma ba za ka kara ba kawai ka taro kan Allah gafara Allah yana son bawa mai tuba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabsutu yaduhu yadahu bil-layli liyatuba limusi'in nahar wa yabsutu yadahu bin nahari ya tuba li musi'il ya yace yana shimfida hannunsa Allah na shimfida hannunsa da rana saboda ya tuba ga wanda suka saba wa Allah ka san akwai fataken dare su su kenan cikin dare suke saban Allah to da rana idan ya tuba Allah zai yafe mai wanda kuma a cikin rana suke saba wa Allah idan suka tuba da daddare Allah zai yafe musu kaga baki dai Allah na so ya yafe man bayansa hasimi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dai ruwayar ma yace idan bawa ya saba wa Allah sai Allah ya ce wa mala'ikunsa yace ya Allah ka yafe min sai Allah ya ce mala'iku ah bawa na wani sai a kira sunanka ya san cewa ba yi da wanda zai yafe mai sai ni Allah na gaya mala'iku to ina shaida muku na yafe masa yace in ka kara laifi na biyu ka kara cewa to ya Allah ka san mu mujirmai ne mu ya Allah ya Allah ka yafe mana sai Allah ce wa mala'iku wana ashe ya san cewa bayi da ubangijin da zai yafe masa sai ni to ina shaida muku na yafe masa yace in ka kara yin na uku sai ya ce wa mala'iku matukar ba zai gushe yana roƙa na gafara ba ni ko ba zan gushe ina yafe masa ba kaga me haka bude maka kofar tuba ko da yaushe Allah ba dan adam bane balle ka ce ka kwankwasa ya ce ka dawo gobe ko ba ga bane mutum ne zaka iya zuwa ya ce ma ah, gobe gobe ma ce ma jibi a ah, Allah ko da yaushe yana neman yana so ka tuba gare sa sannan ya yafe mana Allah ya gafarta mana gaba ki da na'am eh <laughs> eh Eh. <laughs> wannan duk tatsuniya ce abinda dai manzo Allah ya mana mu ana so ka yadda da shi kuma wai cewa Ingila America waye duk wannan ba shi bane manzo Allah ce ranan farko kamar shekara daya kaga yin da kira Ingila ba ko ya kira Ingila eh na'am <laughs> Eh. Eh. duk wannan abin da wasu isa'iyat ne ma Allah biya min sultan mu dai abin da muka sani kuma wanda bincike ya tabbatar shine dajjal yana nan tsakanin bamunda triangle yana nan wajen sannan kujeran shedan wanda manzo Allah ya ce yana kan ruwa yana daidai ba mun da triangle shi sa jirgi a sama ko na ƙasa baya wucewa in na ruwa ne zai haɗe shi shi ɗanu ne ke haɗe shi sai a ɓadda shi duk na'uran da ka sa ko ba za ka gani ba aljanu ne za su rike shi mun ta bincike ya tabbatar da wannan amma duk wani bayanai kuma da wannan ma anzalallahu biha min sulta Allah samu dace na'am nan babu to shikenan ina gani kowa كي yi أن an ci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا رحيم الضعفاء الغرباء الفقراء المساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر الموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واكسرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم إنهم في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون يستطيعون زيارة من الحسنات ولا نقصان من السيئات فجازيهم بما عملوا من الحسن إحسانا ومن السيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الهاد مطمئنين وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يسكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله